Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta sami nasarar cafke mutane sama da ɗari biyu tare da mugan makamai da ake zargin suna da hannu wajen ayyukan kaima jama'a hari tare da kisan mutane a yankin arewacin jihar Niger a 'yan kwanakin da suka gabata. A 'yan kwanakin baya dai, 'yan bindigan sun afka ma garuruwa da dama a ƙananan hukumomin rafi da kuma shiroro, inda suka hallaka jama'a da dama tare da yi ma mata fyaɗe sannan da sace dabbobi masu ɗimbin yawa. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Zubairu Ma'azu ya ce sun samu nasarar cafke waɗannan mutane ne a cikin watan da ya gabata, kuma a yanzu haka suna gudanar da bincike a kansu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, mutanen nan sun taso haikan sun hana jama'a zama a ƙauyukansu kullum su zo su shi ƙauyuka su farma ƙauyuka su ɗebi shanu su halaka mutane su bar gari su ɗebi kayan abinci su bar gari to amma alhamdulillah da taimakon ubangiji da kuma mutanen da shi shugaban 'yan sanda inspector general kenan ya karo mana da kayan aiki da ya karo mana mun shiga wa'annan wuraren kuma alhamdulillah ka ga dai irin nasarorin da muka samu ga irin jama'an da muka mutanen da muka kama masu laifi kenan ga kuma bindigogi da makamansu iri-iri wanda muka samu mun kama mutum ya kai cikin wannan watan da ya wuce ya kai mutum 216 to amma ka san kame irin wannan dole za ta tantance a cikin su dai masu laifin da muka samu sun kai kaman shida a cikinsu. Daga cikin mutanen da aka nuna ma manema labarai dai har da wasu matasa guda uku da suka kware wajen yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa da ya ce sunansa Muhammadu Sani. Gashi ka sa abin da ya kawo kana? Na sani. Menene ya kawo? Aikin kidnapping. kai kana sace mutane eh a ina kake mariga mariga nan Niger ke eh yanzu kai kana sace mutane eh mutane nawa ka taba sace mutum biyu a ina ka kai su da ka sace a daji a daji eh an baka kuɗi da ka satan kuku wallahi ba an sa kuɗi ba amma an shirya miliyan uku to an baka miliyan uku ba a ba an sa kuɗin ba amma me yasa kake wannan aiki abinda Allah ya kawo ne kawai ka san laifi bane <laughs> na sani me yasa kake yi to kaddara ne Allah ya riga kawo sai hakuri baka da aikin yi ne akwai shi menene kake yi kiwo da noma shekarun ka nawa da haihuwa tsakani da Allah ne dai a yadda nake gani za a samu dai shida Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya